kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga nan sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirin kisoshin rayuwa nan tafi kamar yadda muka saba. daga nan sai mu kawo muku shirin na shirya alkur'ani wanda sheikh dr abdulkadir mubarak yake gabatarwa shirin mu na karshe shine shirin nan na duniyar mu a yau to sai dai kafin nan ga shirin ko kun santa da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare "Asalamu alaikum yau laraba 25 ga watan mayun shekara ta 2022 da daidai da 24 ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 130 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan mayun shekara ta 1892 aka haifi marshal joseph titu tsohon shugaban kasar tarayyar yugoslavia titu ya shiga yakin duniya na daya kuma har sojojin kasarsa suka kame shi amma bayan gama yakin an sake shi sai kuma yakin duniya na biyu ya tada dubban sojoji waɗanda suka yi turja a gaban sojojin jamus ƙarƙashin jam'iyyar nazi wanda hakan ne ya sa ala tilas adolf hitler ya janye daga yugoslavia bayan kuma aka zaɓe shi a matsayin shugaban tare yugoslavia a shekara ta 1953 sai kuma shekara ta 1974 aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa na mutuka raba Tito ya ci gaba da shugabancin tarayyar yugoslavia har zuwa shekarar 1980 da ya mutu yana da shekaru 88 a duniya masu harifu kun san cewa shekaru 59 su ha gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan mayan shekara ta 1963 shugabannin kasashen afirka 30 suka rataba hannu akan yarjejeniyar kafa kungiyar haɗa kan kasashen afirka wacce ake kira da oau a takaice a birnin addis ababa na kasar ethiopia shugabannin kasashen ghana masar da kuma gini na lokacin ne suka yi ruwa suka yi tsaki wajen kafa wannan kungiya sai kuma a watan yulin shekara ta 2002 kungiyar ta zama tare afirka wato au a halin yanzu da au tana da kasashe 54 wanda suke matsayin mambobinta shugabannin kungiyar suna taro so guda kowace shekara kuma a lokacin ne ake zabar shugaban kungiyar na karba-karba bayan kuma kungiyar tarayyar afirka tana da kwamitoci daban-daban waɗanda suka hada da babban kwamitin zartarwa su kuma kwamitin tsaro da sauran kwamitoci na raya tattalin arziki da ci gaban kasashen afirka da dai sauransu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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu jagoran junji hali musulunci a nan kasar iran ya ce ana iya warware matsalolin da kasar iran take fama da su ta hanyar gwagwarmaya da kuma ba da himma kamfanin dilancin labaran turkiya zai yi musayan labarai da kamfanin nan na gwamnatin tarayyar najeriya ministan tsaron kasar lebanon ya ce dole ne a kawo ƙarshen mamayar da isra'ila take wa wasu yankunan kasar lebanon har yanzu yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjiya halin musulunci a nan ƙasar iran ayatollah said alil khamnai ya bayyana cewa ana iya warware matsaloli da ƙasar iran take ciki a halin yanzu tare da himma da kuma juriya kamfanin dillacin labaran iran press ip a takaice ya nakalto jagoran yana faɗar haka a lokacin da yake jawabi a gaban 'yan majalisar dokokin kasar wa'anda suka kai masa ziyara a gidansa a yau laraba jagoran har ila yau ya bayyana cewa irin nasarar da mayakan iran suka samu kan sojojin mamaya na saddam hussein a ranar 24 ga watan mayu shekara ta 1982 a garin shar wani babban darasi ne a dukkanin matsalolin da kasar iran take cikinsu ya ce mutane da suka sami nasara a kan sojojin iraki a farmakin baitul muqaddasi a wancan lokacin ba su da wata korewa sosai a fagen yaƙi amma himma da suke da shi da dogaro da allah ya kai su ga samun nasara a kan sojojin ƙasar iraki 'yan mamaya daga ƙarshe jagoran ya kammala da cewa yaƙi ba abin jin daɗi ba ne amma kuma nasarar da iran ta samu a yakin da ta fafata da gwamnatin iraki ta lokacin ya zama abin farin ciki sosai gare su kuma suna iya amfani da wannan himmar wajen warware matsalolin rayuwa na daban-daban da suke fadawa a cikinsu mataimakin firaministan ƙasar rasha alexander novak ya bayyana cewa ƙasar iran tana da zarafin wadatar da ƙasar rasha da wasu bukatunta a daidai lokacin da makiyan ƙasar daga kasashen turai da amurka suka juya mata baya kamfanin dinacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa alexander novak ya faɗi haka ne bayan taron haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu wanda aka gudanar a nan birnin tehran a safiyar yau laraba novak wanda ya jagoranci wata tawagar jami'an gwamnati da 'yan kasuwa masu yawa zuwa nan tehran don halartar taron na yau ya yi fatan cewa gwamnatin kasar rasha za ta kara zurfafa dangantaka ta kasuwanci tsakanin kasashen rasha da kuma iran alexander novak ya ce a shekarar da ta gabata yawan harkokin kasuwanci tsakanin iran da rasha ya karu da kashi 81 cikin 100 wanda ya kai dala amurka biliyan 4 kuma akwai dama da kuma hasashen cewa za a iya faɗaɗa hakan a nashi ɓangaren ministan man fetur na ƙasar iran javad auji ya bayyana cewa dangantakar kasuwanci tsakanin kasashen rasha da iran zai iya karya takunkuman tattalin arzikin da kasashen yamma suka dora a kasashen biyu ministan tsaron kasar lebanon maurice salim ya bayyana cewa mutanen kasar lebanon suna jiran ranar da ragowar kasar lebanon da ake mamaye da shi zai kubuta daga hannun makiya tashar talabijin ta russia yau ta nakalto ministan yana faɗar haka ne a yau laraba 25 ga watan mayu a birnin beirut wanda ya zo daidai da ranar da kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta sami nasarar koran sojojin isra'ila daga kudancin ƙasar lebanon a shekara ta 2000 ministan ya ƙara da cewa nasarar da kungiyar hezbollah ta samu a shekara ta 2000 kan sojojin mamaya na yahudawan isra'ila a kudancin ƙasar lebanon ya bude kofar nasarorin da ta ci gaba da samu a kan haramci kasar isra'ila daga ciki hadda yakin shekara ta 2006 inda mayakan kungiyar hezbollah suka sami nasara fatattakan sojojin isra'ila wanda suka son sake mamayar kasar lebanon amma bayan yaƙi na kwanaki 33 ba tare da nasara ba da kuma asarori masu yawa na rayuka da kuma dukiyoyi a yakin yahudawan sun ba da kai sun kuma amince da dakatar da buɗewa juna wuta tun lokacin ya zuwa yanzu dai wato shekaru goma sha biyar kenan sojojin haramci ƙasar isra'ila ba su sake mafarkin mamayar ƙasar lebanon ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran rahotanni da suke fitowa da kasar tunisia sun bayyana cewa mutane 75 ne suka ɓace a cikin tekun mediterranean a yau laraba bayan da kwale da ke ɗauke da su ya kife a cikin tekun kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto majiyar hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da kuma jami'an tsaron bakin ruwa na kasar tunisia suna faɗar haka sun kuma ƙara da cewa an ceci mutane 24 daga cikin wa'anda suke cikin kwale labarin ya ƙara da cewa kwale-kwalen ya taso ne daga garin zawara na ƙasar libya da nufin ratsa teku mediterranean zuwa ƙasar italiya amma sai ya kife a sfax kusa da bakin ruwa na ƙasar tunisia a safiyar yau laraba har yanzu dai ana ci gaba da neman wa'anda ke da sauran shan ruwa daga cikin mutane 75 da suka ɓace a shekara ta 2021 da ta gabata dai 'yan gudun hijira kimani 123 ne suka isa kasar italiya daga kasashen arewacin afirka wanda ya fi na shekara ta 2020 inda inda mutane 95,000 suka sami damar karasawa zuwa ƙasar ta italiya da dama daga cikin sun halaka a cikin tekun mediterranean a yau laraba ce kamfanin dinacin labarun gwamnatin kasar turkiyya anadolu ya rattafa hannu kan yarjejeniyar musayar labarai da kamfanin dilancin labaran gwamnatin najeriya nan a takaice a ƙasar turkiya kamfanin dilancin labaran nan ya ce an rattafa hannu kan wannan yarjejeniyar ce a gefen taron kafafen yada labarai na afirka da ƙasar turkiya wanda ake gudanarwa a halin yanzu a birnin ankara babban birnin ƙasar turkiya labarin ya kara da cewa babban daraktan kamfanin dinacin labaran nan na najeriya mr buki ponle ne ya sanya hannu a madadin kamfanin nan a yayin da Sardar aragos shugaban kwamitin gudanarwa na kamfanin anadolu ya sanya hannu a madadin kamfaninsa an kafa kamfanin dancin labarai na anadolu ne a shekara 1920 a birnin ankara babban birnin ƙasar turkiya a yayin da aka kafa kamfanin nan ta najeriya kuma a shekara 1976 sannan ya fara aiki a shekara 1978 kamfanonin biyu dai za su yi musayar labarai da harshen turanci bidiyoyi da kuma hotuna a tsakaninsu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla labaran duniya ke aka saurara bari haɗa ku da Barka don gabatar da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin Afirka a yau. shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To yau shirin na haska fitilarsa ne kan cika shekaru hamsin da tara da kafa ƙungiyar haɗa kan kasashen Afirka OAU ko kuma OEA da ta zamo ƙungiyar tarar Afirka African Union ko kuma Union African. Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. To Marilla kamar yadda aka ji yau shirin na haska fitilar sani kan cika shekaru 59 da kafa kungiyar hada kan kasashen Afirka OAU ko kuma OEA da ta zamo kungiyar tarayyar Afirka. A ranar 25 ga watan Mayun shekarar 1963 ne shugabannin nahiyar suka gana a babban birnin kasar Habasha inda suka kafa kungiyar hada kan kasashen ta Afirka OAU. A ƙarƙashin kungiyar ne kasashen ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi tsaro da manufofin tattalin arziki da hulɗa da ƙasashen waje kan hakan ne kuma za mu yi wawaye kan yadda aka kai ga kafa wannan ƙungiyar da manufofinta da ƙalubalen da ta fuskanta da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin ƙyaz wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka mafi yawa daga cikin ƙasashen nahiyar afirka sun samu su ne daga kasashen turawa 'yan mulkin mallaka bayan shekarar 1960 duk da cewa akwai wasu kalilan da suka samu nasu incin kafin wannan lokaci bayan samun incin kan su ne shugabannin afirka na farko suka fahimci cewa ya kamata su ɗaura ɗamara don nemawa sauran kasashen da suke a ƙarshen mulkin mallaka a nahiyar nasu inci. wanda shine babban alhakin da ya rataya a wuyansu matukar dai ana bukatar afirka ta zama mai faɗa a shi a fagen tattalin arziki da kuma siyasar ƙasa da ƙasa a cikin wannan yanayi ne dai shugabannin suka soma tunanin hanyoyi mafi dacewa da ya kamata a ɗauka don gaggauta cimma wannan fata duk da cewa ra'ayoyi sun sha bambam dangane da yadda ya kamata a tunkari wannan batu a daidai lokacin da gungun casablanca da ya kunshi kasashen ghana algeria guinea conakry morocco masar da kuma mali a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar ghana na farko kwame nkuruma ke fatar ganin an kafa tsarin tarayya a tsakanin lahirin kasashen afirka a nasa bangare kuwa gongon monrovia wanda ya kunshi kasashen nigeria senegal liberia ethiopia da kuma mafi yawa daga cikin ƙasashen 'yan renon faransa a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar senegal na farko leopold sedar senghor sun nuna adawarsu ne da gaggauta shimfiɗa tsarin tarayyar a tsakanin ƙasashen afirka inda suka bayar da shawarar a tafi kamar yadda ake ta hanyar yin hulɗa ta tattalin arziki da sauransu amma ba ta hanyar kafa tsarin tarayya ba domin shawo kan saɓanin da ke tsakanin waɗannan ɓangarori biyu ne sarkin ƙasar habasha wato ethiopia na wancan lokaci helen sisale ya gayyaci bangarorin biyu domin halartar wani taro a birnin addis ababa fadar gwamnatin kasar sa wannan taro ya haifar da gagarumin ci gaba ga nahiyar afirka domin kuwa a ranar 25 ga watan mayun shekara ta 1963 an shilanta kafuwar kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka wato oau ko kuma OER a birnin addis ababa bayan da 'yantattun kasashen nahiyar 32 suka sanya hannu akan yarjejeniyar amincewa da kafuwarta afirka mutum ne 'yantacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ji ko na bayan kafata ƙungiyar ta shilanta wasu abubuwa da ke kunshe a cikin manyan manufofinta guda biyu a matsayin waɗanda za ta fi mayar da hankali a kai na farko shine samar da haɗin kai a tsakanin ƙasashen nahiyar baki ɗaya ta yadda za su rika yin magana da murya ɗaya a game da duk wasu batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa abu na biyu kuwa da ƙungiyar take kallo a matsayin muhimmi shine dafawa sauran ƙasashen nahiyar da ba su samu nasu inci ba a gwagwarmayar da suke yi domin 'yantar da ƙasashensu su a ƙarƙashin wannan jigo ne ma aka sanya batun yin tsayin daka don kawo ƙarshen duk wani salo na mulkin mallaka ko kuma salon mulkin mallaka na 'yan tsirarun mutane kamar yadda hakan yake faruwa a ƙasar afirka ta kudu a wancan lokaci don cimma waɗannan manufofi ne ma ƙungiyar ta oau ko kuma oea ta buƙaci lahirin ƙasashe mambobinta da su zama 'yan ba ruwanmu a cikin harkokin siyasa na ƙasa da ƙasa musamman ma kasancewa a wancan lokaci duniya ta kasu gida biyu wato 'yan jihar yahuja da kuma 'yan gurguzu ƙungiyar ta kafa wani kwamiti wanda aka ɗora wa alhakin taimakawa sauran ƙasashen da ke ƙarshen mulkin mallaka a gwagwarmayar da suke yi domin samun nasu 'yanci sannan kuma ya kare hakokin sauran ƙasashen da suka samu nasu 'yanci daga duk wani makirci da zai iya cutar da su wasu daga cikin manufofin ƙungiyar tarayyar afirka sun hada da tabbatar da cewa al'ummomin nahiyar sun rayu a cikin inci mai walwala da kuma samun daidaito a tsakanin su samar da sauyi da kuma inganta matsayi na rayuwar al'ummomin nahiyar warware matsala a tsakanin kasashen nahiyar ta hanyar sulhu a maimakon yin amfani da karfi ko kuma ayyukan tarzoma kafin karshen shekarun 1960 mafi yawa daga cikin kasashen nahiyar sun kai ga samun incinsu kuma a sannu a hankali ra'ayin samar da haɗin kai a tsakanin su. ya daɗa karuwa duk da cewa akwai bambamci dangane da yadda afirka za ta kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a fagagen siyasa tattalin arziki al'adu da kuma zamantakewa wannan saɓani dai ya samo asali ne tun kafin a kafa wannan ƙungiya ta oau ko kuma oea sakamakon kafuwar gungun nan biyu na casablanca da kuma na monrovia da muka ambata a sama har yanzu lokacin da aka canza mata suna zuwa ƙungiyar tarayyar afirka a shekara ta 2002 ƙungiyar haɗakan ƙasashen afirka tana da ƙasashe 53 ne a matsayin mambobinta ƙasa ta 53 wato maroko ta fice daga cikin ƙungiyar a ranar 12 ga watan nuwamba na shekarar 1984 bayan da aka karbi yancin yammacin sahara wanda maroko ke cewa yankin ƙasarta ne a matsayin mamba na wannan ƙungiya duk da cewa ƙungiyar ta karbi yankin saharawi matsayin memba a shekara ta 1982 to amma morocco ta bi hanyoyi daban-daban don ganin cewa an kori yankin na saharawi daga oau to amma saboda bata samu biyan bukata ba sai ta yanke shawarar ficewa daga ƙungiyar baki ɗaya duk da cewa da dama daga cikin al'ummar nahiyar ta afirka na tun kaho da kafuwar wannan kungiya da kuma ƙoƙarinta na kare maradun nahiyar to sai dai wasu na ganin cewa irin rawar da ta taka a cikin shekaru hudu zuwa biyar da kafuwarta ba su taka kara ya karya ba inda wasu ke kallon kungiyar a matsayin mai dokoki da kuma manufofi na gari amma kuma aiwatar da su ya gagare ta a zahiri hakan ya ƙara fitowa fili ne a sakamakon yadda kungiyar ta kasa ɗaukar wasu ƙwararrun matakai domin tunkarar yakin basasar biafra da ya barke a shekara ta 1967 a tarayyar najeriya da kuma tsanantar yakin basasa a kokarin da ake na 'yantar da angola mozambique da dai sauransu da dama daga cikin shugabannin kasashen sun fake da batun hana yin kasar london a cikin al'amuran cikin gidan wata ƙasa kamar dai yadda dokokin ƙungiyar suka shata don nuna halin ko in kula dangane da yadda za a tunkari waɗannan yaƙe-yaƙe da suka ɓarke a nahiyar haka zalika wasu shugabannin kasashen afirkar sun zura ido takwarorinsu na tafiyar da mulki irin na kama karya da kuma kashe abokan hamayyar su na siyasa kamar a kasashen uganda a lokacin mulkin idi amin da tsohuwar zayir a ƙarshen gwamnatin mobutu sai soko da dai sauransu sai dai babban abin yawawa ga wannan ƙungiyar kamar dai yadda tsohon babban magatakarda na majalisar ɗinkin duniya kofi a nan yake cewa a wurin bikin cikar ƙungiyar shekaru 39 da kafuwa shine yadda ta kasance mai magana da murya ɗaya a gaban taron ƙasa da ƙasa cikin su kuwa har da taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a firka so juna da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin ƙyaz wani ya yi haka sai mun so juna ba. Har ila yau OAU ta taka muhimmiyar rawa wajen tilastawa majalisar ɗinkin duniya korar gwamnatin wariya ta kasar afirka ta kudu daga wasu kungiyoyin kasa da kasa cikinsu kuwa har da hukumar lafiya ta duniya who ko kuma oms kamar kuma yadda kasashe mambobin kungiyar a su na kasashe intattu suka taka muhimmiyar rawa wajen tallafawa kungiyoyin gwagwarmayar samun inci a kasashen da ke karshen mulkin mallaka kamar kungiyar anc a afirka ta kudu da kuma kungiyoyin zanu pf da zafu a kudancin Rhodesia. da a yau ake kira zimbabwe irin taimakon da kasashen na afirka suka bai wa waɗannan ƙungiyoyi kuwa ya haɗa da makamai horon aikin soja kuɗaɗe da kuma damar buɗe ofisoshinsu a cikin ƙasashensu wasu daga cikin ƙasashe na nahiyar ta afirka ma sun sanya wa afirka ta kudu takunkumin cinikayya hanawa jiragen samanta bi ta sararin samaniyar ƙasashensu da yin matsin lamba akan ƙasashe da kuma sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa domin suma su ɗauki irin waɗannan matakai a kan gwamnatin wariya ta afirka ta kudu sannan ƙungiyar ta taka rawa wajen ɗaukar ɗawainiyar 'yan gudun hijar yaƙi da kuma waɗanda wasu bala'o'i suka afkawa ta hanyar kafa sansanoni na samar da tallafi ko kuma ƙoƙarin samo tallafin daga wajen afirka saboda amfanin mabukata. To masu sauraro ga shi dai shirin ya koro da bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki. A don haka a nan zan takawa shirin na yau barki sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin nan dai ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. thank you to da yake hassan ɗin bai nisa ba gashi ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Ah, assalamu alaikum radiyon musulunci jamhuriyar ah, musulunci ta iran muna so ku ba mu dama da allah mai kokari tura sakon kiran mu zuwa ga shugaban kasar najeriya wato muhammadu buhari da ya daure ya dakatar da yan ah, kungiyar ifin masu rajin kafa kasar bayafara da ya dau mataki a kansa dangane da irin kisan gillar da suke wa al'ummar arewacin najeriya musulmi to gaskiya kamata shugaban kasa ya dau mataki a kai don bai dau mataki a kai ba gaskiya a kusan za mu iya cewa najeriya za ta rarrabu ma'ana dai za ta zama an raba ta wannan kuma mu raban ne ba masu a halin yanzu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen sa na BOH. Kuna tare da Ibrahim Haruna mai anguwa Ingila Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Ina masu ta da jijiyoyin wuyan su dangance da kisan da aka yi wa ɗalibar da ta batanci ga manzon Allah a Sokoto. To me za su ce yanzu dangance da kisan gilla da ake wa 'yan uwan musulmi a kudancin Najeriya Suke wai har da kisan mace mai ciki da 'ya'ya hudu. Gaskiya muna tir da Allah wadai da jin wannan abin. Na gode sashen sa na BOH. Kuna tare da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Iraq mai magana Hassan Laji Omar daga birnin Damagaram na Jamhuriyar Nijar. Ana so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu kuɗaɗe da gwamnatinmu ta Nijar ta wari za ta tallafa ma manoma na jihohi shidda to mu dai guda takwas ne a Nijar kenan kamata in gwamnati ta ware tallafi kamata a ce wannan jihohin takwas ba a ware kowace jiha ba sannan a ce an raba yadda kowace jiha za ta samu bakin daidai iya kasan da ya kamata a ce an bata amma yanzu an ce za a ba jihohi shidda tunda ɗazu na ji wani ɗan majalisar dokoki na wa'ancan yankunan da aka ce ban da su a wannan lafin yana wa'ansu maganganu kenan hakan yana iya kawo wa rabuwar kai na kamata ya gwamnati in zata ware kuɗi ta tallafa kamata ya a ce kowata jiha an yi da ita ba a ce an ɗauki jiha kaza za a musu kaza ba kuma guda kaza ban da su na gode ku tashi lafiya BOH Tehran mai magana Sanusi Madatai da magaram jamhuriyar Nijar halartar taron duk shekara da shugabannin duniya da masana tattalin arziki da 'yan kasuwa suka yi a birnin Davos na kasar Switzerland muna fatan za su mai da hankali akan hauhawar farashin kayan abinci da na masarufi har ma da takin zamani ba ma fatan wannan taro a yi shi kamar yadda aka saba yin shi da ai a watse mu shiru muna fatan wannan karo ya amfani kasashen mu na Afirka ina fatan za ku tashi lafiya BOH Tehran ni ne Sanusi maɗatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Magaram. To ra'ayi na yau roƙo ne zuwa ga shugaban ƙasar Nijeriya da makarabansa da su diba girman Allah su taimaka su cici rayukan bayan Allah nan da aka kama a harin jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna. Saboda 'yan ta'addan nan sun yi magana sun ce idan ba a maido musu 'yan uwansu ba da suke gidan kasu, to anan da sati guda za su kashe wannan bayan Allah. Da fatan shugabannin Najeriya za su duba su gani su taimaka su ceci rayukan bayan Allah nan don kauce ma abin da ya faru a Kala Balge ta Maiduguri a kwanan nan. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebistan Najeriya. to a yau na shigo wannan shiri ne domin in yi kira ga 'yan uwana matasa 'yan najeriya kamata ya duk lokacin da aka ce guguwar siyasa na kara kadawa musamman a nan kasan mu najeriya to kamata ya matasa mu ci gaba da taka tsantsan da harkar siyasa duba da irin yadda muke yawan tura mota tana tashi tana suna yin watsi da mu baya ga haka kuma a bakko wasu a haddasa gaba tsakanin yan uwa ko kuma wa da saboda haka yana yawa wannan gidan rediyo fata alkhairi da wannan dama da yake bamu a koda yaushe domin mu tofa albarkacin bakin mu dangance da abin da ke ci mantuwa kwarya suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Lej Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da bankin Afirka ya ce zai ba manoma sama da miliyan 20 tallafin iri da taki wanda za su yi noma. To gaskiya hakan mun ji daɗi sosai mun ji daɗi. Kuma abin da muke kira Allah sa wannan tallafin da za a ba manoma ya kai gare gare su tunda an sha irin haka ko gwamnati ko wata kungiya ta ware tallafi za ta ba manoma kuma tallafin ya kasa kaiwa gare su na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin tamagaram na buɗe nishar to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. To yanzu kuma sai shirin kissoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Kissoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa cikin wannan shirin muke kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku wannan littafi mai suna matasan wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar doka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. inna ta ce naji tashi ka ci abinci ka sha magani tun da ka zama mace mutum kullum yana gida idan an ga ka fita to yamma ta yi idan ka tafi kuma sai magrib kana fitowa kana fita kuma sai da safe sardauna ya ce to ina kin fi so na ringa barin kike daya a cikin gida inna ta ce na fi so dai ka ringa bin malam kasuwa saurin miƙewa yana faɗin inna abincin yake ina abincin yake dariya ta yi tana faɗin an faɗo makiyarka ko yana ɗaki je ka ɗauka tunda baka son maganar kasuwa ni ma daga yau ba zan ƙara baka kuɗi na ba dariya yana faɗin wallahi in nata ba za ki iya hana ni ba da na sa miki kuka za ki ɗauko ki bani murmushi ta yi tana girgiza kai tana matukar son umar duk da ba shi da sana'a sam kashe kuɗi bai dame shi ba matukar zai samu na kati shi kenan babban farin cikin ta da baya shaye-shaye kuma baya wasa da sallah gashi yana matukar santa wannan dalilin ne yasa ba ta iya hana shi kuɗi matukar ya tambaye ta dan shi ma ko me ya samu a waje sai ya kawo mata da gudu amal ta faɗo ɗakin mami tana haki saurin kallon mami da abdulhakim suka yi dan ta ba su tsoro bayan mami ta ɓoye tana faɗin wallahi yaya yaya ne zai doke ni abdulhakim ya ce ai gara ya doke ki ni na san bana barna kika yi masa amal ta ce ba fa da gangan nai ba na zo watsar da ruwan datti na watsa masa a takalmin kwallonsa kuma ya fito kenan zai sa ya tafi kwallo na watsa masa gashi ya ganni shi ne fa ya biyo ni da gudu mami ta ce lallai kam da gangan kika yi ke da kike aiki a kicin me ya kai ki zubar da ruwan datti a waje duk faɗin kicin bai ishe ki ki zubar ba za ta yi magana abdullahi ya shigo yana huci tashi tsaye mami ta yi tana fudin dakata abdullah kallonta ya yi da idanuwansa da suka yi ja yana fudin wallahi mami sai na ci amal kalli fa yadda ta bata mani takalma na kuma tana sane ta yi saboda ba ta son na je kwallo mami ta ce to yanzu amal din za ka yi ma kuka ni ma faɗan da nake mata kenan haba abdullah kai ne fa babba me yasa kake son dukanta ai sai raini ya shiga tsakaninku ai bai jira mami ta gama magana ba ya cafko hannun amal ihu amal ta sa tana fudin dan allah ya ka yi hakuri wallahi ba zan kara ba kokarin kwace ta mami take yi abdulhakim ya ce dan allah mami ki bar sa ya dan koya mata hankali gobe idan aka ce ta kalli kayansa ba ta yi ba haka abdullah ya ja ta har waje belt din da ya ajiye a falo ya dauko ya shiga zabga mata tun tana ihu har bakinta ya mutu sai da ya yi mata duka sannan ya bar ta a wajen fitowa mami ta tana fudin gobe gobe ma ki kara taba masa kaya yarinya kamar mai aljanu ke ko gajiya da dukan abdalla baki yi dole sai kin taɓa masa kaya idan kina da zuciya ko inda kayansa suke ba za ki kara kallo ba cikin kuka amal ta ce kuma wallahi sai na sa abba ya kwashe kayan kallonka abdulhakim ya ce ai sai ki sa tun da ke kaɗai kike da abban wallahi amal ki shiga hankalinki da ni wai yaushe za ki yi hankali ne ko dan kin ga ana ce maki auta shiru ta yi bata ce komai ba don tana shakkar abdulhakim duk da yana sakonta tsaki yayi ya wuce yana faɗin ba ba ko ni na sake ganin ki kin taɓa masa kaya wallahi sai kin raina kanki bayan ya fita mami ta zauna tana faɗin haka kike so ko yanzu ke ko sha'awar ƙawayenki baki yanda suke yi da 'yan uwansu ko to wallahi idan baki gyara halinki ba yan uwanki za su tsane ki amal ta ce mami ki haƙuri ba zan sake ba mami ta ce ba ni zaki ba mu haƙuri ba su zaki ba mu wa kullum ina faɗa miki ku haɗa kanku idan ba ki yi ma yayanki biyayya ba wa za ki yi mawa ke fa mace ce wata rana a karon banza za ki je inda za ki yi ma waɗanda ba su kai yayinki matsayi ba biyayyar dole domin wata rana gidan mijinki za ki tafi idan ba mara waɗannan da kike raina su ne gatanki dangin miji ba ko wace mace take sa'ar samun masu kirki ba amal ta ce allah na daina mami ta ce da kyau sai ki tashi ki ƙarasa girkin da kike yi salman yana kwance a kan kujera yana kallo kamar daga sama ya ji saddiƙa tana fudin yaya wani fim kake kallo saurin tashi ya kashe wayar yana fudin wai ki yaushe zaki girma baki san ki zo waje ki fara da sallama ba kawai sai na ji muryarki a kaina na fai sallama tun da ka toshe kunnanka ya za a yi ka ji ni murmushi yayi ce ai ban ji bane zo ki bani labarin makarantar ku zama ta yi a ɗayar kujerar tana ni dai ka fara tura mana fim ɗin salman ya ce horo fim ne ba za ki iya ganin sa ba sadiqa ta ce ni dai ina son idan na ga ba zan iya kallo ba sai na goge da kan sai ya yi a ran shi yana faɗin aifa na shiga uku ɗagowa ya ya ce to ba zan tura ba shikenan kafafuwan ta ta fara dirawa tana faɗin kuma sai na faɗa ma anti salma anti salma yawan 'yan matanka dariya ya ce haba 'yar ƙanwata wasa fa nake maki ba wani fim bane nake kallo wani music ne nake gani to jama'a duka duka da muka zo ƙarshen shirin namu ne sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya mu da gidan rediyon Hausa da yarkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. bari koma gefe hada haɗa ku da shagatu alƙadir mubarak don gabatar da shirin na shiriyar alƙur'ani ai saurare lafiya القرآن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar Alƙur'ani. Idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri, muna nan har yanzu a cikin suratun Zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratun Zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'anan abin kyawa. Bismillah. مي رحم مي جن قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم كتشي يا كوباي waɗanda suka ba كجسور gaskiya ku wannan duniyar suna da kyakkyawan sakamako ƙasar Allah kuma mawadaciya ce. ake cikawa ladansu ba da lissafi ba to daga nan sai ubangiji wani ta'ala yake nuna mana kuma cewa ya kai manzonmu muhammadu sallallahu alaika wa alika wa sallam allah yake cewa ƙullil mu'minin ka gaya wa muminai waɗannan waɗanda kafirai suke ƙoƙarin raunana su ka gaya wannan muminai ɗin da kafirai suke ƙoƙarin raunana su a cikin al'amura na rayuwa ka gaya musu cewa Allah yana cewa da su kuɗin nan waɗanda kuka imani ittaqu rabbakum ku kasance cikin taƙawa na ubangijinku lallai ubangiji ya rubuta muku kyawawan ayyuka wannan aƙida da kuke ɗauke da ita ta botan ubangijinku da ayyukan da kuka kasance kuna yi a duniya to ku tabbatar wa kanku cewa ubangiji ya saka muku zai kuma saka muku da abubuwa masu girma na ladaddaki ladaddakin nan kuma zai ba ku tun kuna duniya sannan a ranar kiyama ma ranar lahira zai ba ku ninkin ba ninki na wannan lada ɗin sannan ka gaya musu ya kai muhammadu cewa allah yana cewa da su lallai ƙasar allah mayalwaciya ce ƙasar allah tana da yalwa duk wanda ya kasance yana cikin wahala a wani bangare na ƙasar ubangiji a wani nahiya na ƙasar allah a wani nahiya na yankin da yake rayuwa to lallai in ya zama cikin wahala akan al'amura na takawansa da kyautata wanda yake yi a cikin wannan nahiya da yake rayuwa to ya fita daga wannan gurin da yake cikin kunci din ya koma wata guri ko kuma wata ƙasa daban ka gaya musu cewa tun da ƙasa ta wace ƙasa ta Allah ce to ba lallai ne gurin da suke rayuwa suna cikin tsanani ana wulakanta su ana tursasa su ba lalle ne su zauna a gurin ba za su iya barin wannan gurin za su iya tafiya wannan guri wani guri daban wannan wani abu ne na ishara Allah ta'ala yake gaya manzansa sallallahu alaihi wa sallam dangane da bayi waɗanda suke bautan Allah ana wulakanta su ana tursasa su ana azabtar da su cewa za su iya yin hijira kenan wani abu ne wanda yake nuna mana cewa ubangiji subhanahu ta'ala duniyar nan baki ɗaya tasa ce in nan an takura ka to ka bar wannan guri ka tafi wani gurin da za ka iya bautan Allah subhanahu ta'ala ba tare da matsala ba saboda haka waɗannan abubuwa ne da ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna wa mutum kada mutum ya takura a guri guda har ya samu wani abu da shaidan zai ba shi dama ko kuma shaidan ya samu dama ya shigo ya kawo masa wasu abubuwa na shibuhohi duk wannan wahala da yake sha a gurin shaidan zai iya zuwa ya zayyana masa ya ce to gurin ka yadda da abin da ake yi a nan ka bar ubangijin da kake cewa ka imani da shi ka bu inda kowa yake bi kai ma sai ka zauna lafiya to maimakon haka Allah yake nuna cewa mutum zai iya barin gurin ya yi hijira ya bar wannan guri ya koma ya bauta wa Allah subhanahu ta'ala amma kar mutum ya zauna a gurin yana daukan wasu kishiyoyi na sauwa Allah ta'ala yana yin shirka da Allah yana yin wasu al'amura domin shaidan a kowane lokaci abin da yake so kenan zai iya zuwa ya sa maka wasu abubuwa na tunanin ka ɗauki wani Allah ka koma zuwa gare shi la kar ka yadda da irin wannan wasu wasi na shaidan. To mu na ƙarshe shine shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau shiri inda muke ke zaɓo muku labarai masu muhimmanci tare da sharhinsa a kowace rana irin ta yau da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yanzu. To madalla masu sauraro a yau shirinmu zai magana ne dangane da muhimmancin ziyarar aiki na yini guda wanda shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya kai ƙasar oman a yau litinin wannan dai ita ce ziyara ta biyar zuwa ƙasashen waje wanda shugaba ibrahim ra'isi yake yi a cikin watanni tara da yayi da karɓar ragamar shugabancin ƙasar iran a wannan ziyarar dai shugaban ya sami tarba ta musamman wanda sultan haitham bin tariq al-sa'id ya yi masa bayan ganawa da sultan shugaba da isi da sultan sun sanya ido a cikin wasu daga cikin yarjeniyoyi goma sha biyu da aka sanya wa hannu tsakanin kasashen biyu a cikin wannan tafiya ta yini guda banda haka shugaban ƙasar iran ya gana da iraniyawa mazauna kasar oman sannan ya gana da 'yan kasuwa na kasar oman inda ya kwadaitar da su wajen zuwa ƙasar iran don harkokin kasuwanci ko yawon shakatawa da kuma bude ido sannan idan akwai hali hadda zuba jari a cikin tattalin arzikin ƙasar iran wanda zai ba wa kowane bangare wato riba mai yawa kyautata dangantaka tsakanin ƙasashe goma sha biyar makwabtan ƙasar iran dai na daga cikin manya-manyan manufofin gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi musamman a lokacin da kasashen yamma musamman amurka suke ƙoƙarin cusa ƙiyayya tsakanin waɗannan ƙasashe wanda suke makwabtaka da ƙasar iran a cikin watanni tara da kama ragamar shugabancin ƙasar iran ibrahim ra'isi ya kyautata dangantaka tsakanin iran da ƙasashe makwabta da dama da kuma ƙarin harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen alkaluma sun nuna cewa a shekara ta 2021 da ta gabata yawan kayakin da ƙasar iran ta fitar zuwa ƙasar oman ya ƙaru da kashi 60 cikin ɗari. kamfanin dinacin labaran iran press ko ip na ƙasar iran ya nakalto mataimakin shugaban kwamitin kasuwanci tsakanin ƙasashen iran da oman shahal amuri yana cewa yawan kayakin da ƙasar iran ta fitar zuwa ƙasar oman a shekarar da ta gabata ya kai na dala amurka miliyan 716 wanda ya nuna cewa ya karu da kashi 60 cikin 100 idan an kwatanta da shekara ta 2020 amuri ya kara da cewa yana da tabbacin cewa idan bangarorin biyu sun kara gano wasu harkokin kasuwancin da kasashen biyu za su iya amfana juna da shi to yawan kayaki da za a kai kasar oman daga kasar iran da kuma hulɗar kasuwanci tsakanin kasashen biyu zai ƙara haɓaka kafin ziyarar da shugaba said ibrahim ra'isi ya kai ƙasar oman dai a yau litinin tawagar 'yan kasuwan ƙasar iran mai yawan kimanin mutane hamsin sun kai ziyarar ganewa idanunsu wuraren harkokin kasuwanci a kasar ta oman hali yanzu dai kasashen biyu suna hulɗa ta kasuwanci da yawon shakatawa da kuma al'amuran kiwon lafiya da al'adu wa'anda duk suna buƙatar a faɗaɗa su har ila yau sultan haitham bin tariq al-sa'id sarkin oman ya ba da umarni a buɗe harkokin zirga-zirgar jiragen ruwa tsakanin ƙasar oman da iran jim kaɗan kafin wannan ziyarar ta shugaba ra'isi kafin ya tashi daga birnin tehran zuwa muscat shugaba ibrahim ra'isi ya bayyana cewa yana daga cikin manufofin gwamnatinsa ƙarfafa dangantaka da kasashe makwabta musamman kasashen larabawa na yankin tekun farisa sannan ya zuwa yanzu shugaba ra'isi ya ziyarci kasashen haɗaɗɗen daular larabawa qatar da kuma oman kasashen yankin tekun farisa inda kasashen suka rattaba hannu kan al'amura na kyautata tattalin arzikin kasashen iran da kuma wa'annan kasashen larabawa daga ciki dai iran ta sami nasarar ɗaukar wani ɓangare na baƙin da za su zo daga ƙasashe daban-daban na duniya don halartar gasar wasanni na ƙwallon ƙafa ta fifa 2022 a ƙasar qatar a ƙarshen wannan shekara da muke ciki baƙin dai za su sauka ne a tsibirin kish na ƙasar iran wanda yake kusa da ƙasar qatar kuma 'yan wasa ko kuma 'yan kallon wasannin na fifa suna iya sauka a wuraren saukan baƙi masu daraja ta 5 star sannan da amfani da wuraren bude ido da kuma yawon shakatawa masu yawa a tsibirin na kish ƙasar iran dai tana da ƙasa mai faɗi mai kuma tarihi na dubban shekaru wanda har yanzu ana iya kallon ragowa wa'annan kayakin tarihi a duk faɗin ƙasar tsibirin kish na daga cikin wuraren shakatawa da bude ido mafi muhimmanci a ƙasar iran banda haka yankin yana daga cikin yankunan buɗaɗɗen kasuwanni a ƙasar iran ta yadda matafiyi baya buƙatar neman bizan zuwa yankin sai kuma ɓangaren tsaro da kuma farfaganda makiya dangane da ƙasar iran wanda yake shigar da ta baba da tsoro a cikin zukatan makwabtan ƙasar iran da kuma masu yawon shakatawa daga sauran ƙasashen duniya jami'an gwamnatin ƙasar iran dai suna ƙara ƙarfafa cewa ƙasar ta fi ƙasashen duniya da dama zaman lafiya duk tare da farfagandan ƙasashen yamma wannan ya tabbata ganin yadda da dama daga cikin jiragen saman fasinja masu wucewa ta sararin samaniya ƙasar iran daga ko'ina suna ƙara yawa saboda jin cewa sararin samaniya ƙasar iran amintacce ne daga dukkanin hatsarori. kasashen yamma musamman amurka sun yi ƙoƙarin nuna wa sauran ƙasashen duniya kan cewa babu zaman lafiya a ƙasar iran wanda kuma tafiye-tafiyen shugaba ra'isi ya ƙaryata hakan amma tafiye-tafiyen da shugaba ibrahim ra'isi yake kaiwa zuwa wa'annan ƙasashe na makwabta suna tabbatar da cewa farfagandar makiya ba gaskiya ba ne ƙasar iran wuri ne na yawon shakatawa ko yawon bude ido da kuma harkokin kasuwanci da kuma zuba jari masana suna ganin idan ƙasar iran ta sami damar ƙaryata farfaganda makiya dangane da ƙasar to al'ummomi da dama za su ƙara kyautata dangantaka tsakaninsu da ƙasar iran musamman makwabtan ƙasar iran da sauran ƙasashen duniya a wani ɓangare kuma ƙasar oman ƙaramar ƙasa ce da ke bakin tekun oman da kuma tekun arabia kuma tana, tana bakin mashigar ruwa ta hormuz na tekun farisa tana da abubuwan tarihi da dama wanda iraniyawa masu son zuwa yawon shakatawa da kuma buɗe ido a ƙasar ta oman suna iya zuwa cikin ɗan ƙaramin lokaci don ganin yadda ƙasar take mutanen oman dai larabawa ne don haka harshen larabci ita ce harshen tafiyar da gwamnatin ƙasar sannan yawan mutanen ƙasar kimani miliyan biyar ne kamar yadda gididdiga ya nuna a shekara ta 2020 kuma tana da halin karɓar baƙi da kuma ganin babu rikici na addini ko na ƙabilanci a ƙasar masu sauraro a nan zamu mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ta ma saurare duka duka iya abin da suka na a cikin shirin gan lokaci na hararen mu amma adin tahir amin da kantuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya